Ministan Lafiya na Najeriya Isaac Adewale ya sanar da matakin gwamnatin Najeriya na hana shigowa da sarrafa duk wani ruwan magani hana tari da ke dauke da sinadarin kodin da wasu ke amfani da shi don samun maye. Adewale ya ce za a tabbatar da ɗaukar wannan matakin ta haɗa hannu da duk jami'an yaki da fatocin miyagun kwayoyi da cibiyoyin wayarwa don hana amfani da wannan sinadari na kodin da kuma bin ɗakunan sayar da magani don tabbatar da daina amfani da wannan maganin mai gusar da hankali in aka yi amfani da shi ta hanyar da bata dace ba. Maimakon wannan sinadari na kodin ma'aikatar ta ce sai a rika amfani da sinadarin dextrometapan wanda ba shi da illa ko tsanani kuma yana samar da waraka ga mura ko tari. Ministan matasa da wasanni na Najeriya Solomon Dalun ya nuna damuwa kan tazarar shan kwalabe masu kau da hankali. illa wanda muke ganin ta a irin halayen da ya kai matasa ga shan kwaya domin mai shan kwaya yana ganin kamar bari ya rabu da damuwa amma za a rabu da shi na dan lokaci ne ba wai an biya bukata ba an samu yayanmu yan mata suna ciki da yawa to an shiga cikin babban bala'i domin komi ta ɓaci in a maza ana iya ce to akwai bege amma idan ta shiga cikin mata to an gama da al'umma domin ko a dokokin duniya akwai sashi da ta ce mace ita ce al'umma yanzu a tuna mun baku labarin cewa kungiyar izala a najeriya za ta dukufa ga kamfen din yaƙi da shan abubuwan da kan sa maye a tafsirin ramadan na bana ga abin da shugaban kungiyar sheikh abdullahi balalau ke cewa yanzu hukuma da ke kulawa da kwaya ta ce mashaya kwaya a najeriya kusan miliyan goma sha hudu kuma miliyan goma sha biyu duk daga arewacin najeriya suke ku ta bayani matasan su gane amfanin yin ilimi na addini da kuma ilimi na zamani in an yi wannan za mu fito daga ƙangin talauci da wahala sannan kar su zamanto 'yan bangan siyasa su yi ilimi kuma su shiga siyasa an ce rukunin siyasa akwai cin mutunci akwai cin amana akwai ƙarya akwai yaudara to mu canja ya zamanto amana da gaskiya da ainihin wato walwala da neman jin daɗin al'umma gabanin ɗaya ga watan janairun baɗi da za a fara aiwatar da sabon tsarin raba magunguna a Najeriya. Ma'aikatar za ta dage wajen rufe duk kasuwannin sai da magunguna na bayan fage zuwa ranar ɗaya ga watan Disambar bana. Nasiru ya kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.